a mali shugabannin afirka sun kammala wani taron wuni daya a jiya alhamis ba tare da cimma matsayar da za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke daɗa ta'azzara a ƙasar ba shugaba cyril ramaphosa ya sanar da sake rufe makarantun gwamnati na tsawon wata guda daga litinin mai zuwa don takaita yaduwar coronavirus adadin waɗanda suka harbu da covid-19 a kenya sun kusan ninkawa su biyu cikin makonni biyu da suka wuce lamarin da ke bayyana hauhawar kamuwar cutar a nahiyar a wasu hotunan da aka ɗauka da jirgi marasa matuƙa ya nuna ruwa na bulbulowa a madatsar ruwan ethiopia a sa'ad da firan minista abi ahmad ya yaba da cike tafkin cikin kankanin lokaci a libya duk da cewa an daina yaƙi a babban birnin ƙasar tripoli rashin wutar lantarki sakamakon rashin kula na tsawon lokaci na sanya mutane cikin kunci a wannan lokacin